دليل إخرين لشدة دوتنا في الوادي شفرة تدبو بيو إخرين لشدة أمني تسيرنا همسون بقوي تشفين سورة التوبة أيعين لأنه مرة يكون سلكي إكي بياني دنجيني بأبين بيشي حاليا da kuma ɗabi'u na munafakai daga ciki akwai neman uzuri na ƙarya hanzari na ƙarya saboda abin duniya ba sa son je jihadi a taɓa lafiyar jikinsu ko kuma taɓa dukiyarsu ba sa son su tafiya mai nisa saboda wasu ƙudurori na san rai da suka tara wa kansu shi ne allah maɗaukin sarki tun da akwai waɗanda suke fita da shi kuma da dalilai ka iya sa kansa fita to sai allah zai ware su daga cikin waɗanda zai zarga waɗanda suke zaman gida su zuwa jihadi ana da ɗaya biyu الله مرويكي سيكي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما يحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ليس على الضعفاء Allah madaukakin sarki ya ce babu laifi ga waɗanda suke da lalura na rauni wala alal marba haka waɗanda suke da lalura na rashin lafiya wala alal lazina la yajiduna ma yunfiqun haka ma waɗanda ba su da abin da za su ciyar ba wai su ba da kyauta ko su ba da gudunmawa ba ba za su yi ɗaukar nauyin kansu a fita jihadin ba ba su da abin da za su bar ma iyali a gida da zai ya kansu har a je a dawo kuma su ba su samu wanda zai ɗauki su ba laisa alaihim haraj ma'ana babu wani laifi akan waɗannan da aka lissafo idza nasahu lillahi wa Rasuli. muddin dai abin da suke don Allah da annabi kun wannan suna bin Allah da annabi kuma da gaske suke addinin nan uzurin ne na hakika ya zane masu matsala ba su samu damar fita ba Allah maɗauki sarki ya sauke nauyi a kansu. <clears throat> Malai ce aslun fi sukuɗin taklif an al'ajiz wa kullum man ajaza an shi'in sakaba an. Wani ce asali dangane da sauke nauyi da Allah madaukin sarki ɗaura mutum shine al'ajizu Gaza malaman usuli suna cewa Idan salaba ma auhaba kafa ma auhaba idan Allah madaukin sarki ya anshi daman da ya ba mutum to shi ma abin da ya wajabta mai sai sauke ne ya ce nesa alabdo a fa ga masu rauni saboda tsufa masu rauni saboda makanta masu rauni saboda gurgunta masu rauni saboda lalurori iri-iri da suna su waɗannan ba za a ji yaƙi da su ma ba za a ji yaƙi da shi domin ƙila za a yi umarnin farko ana cikin karawa kuma sai a zo da umarni a ce a shi zai ji ya rike shi ya samu wanda ya rike shi tsara sannan za a gane cewa a shi ma yana da uzuri ya zauna a gida an fahimci wannan da kyau to idan Allah ya an shi dama da ya ba bawa to shi ma abin da ya farmanta shi ya sauke mishi Allah madaukin sarki ce haka mara lafiya domin jihadi aiki ne na masu lafiya waɗannan duka ba su da laifi wa kullu man ajaza an shay'in da duk wanda ya gaza wani abu babu laifi a kan shi yanzu ba na tsammani a masallacin nan cikin kwaso wanda ta fitar da zaka akwai na eh babu kin akwai wanda ke sa ran ƙarshen ramadana kafin a hau idi za ta fitar me yasa saboda ba halin da za a yi wajibcin zaka Allah madaukin sarki ya soke muku shi da ba ku da abin da za ku yi ban sani ba ko akwai wanda biya kujerar hajjar shan ku na babu ku in ga wajibcin aikin hajji ya yi ya sauka ku shi ne ka'idan mutum ya gaza abu saboda Allah na lura ya sa ya gaza bayi da abin da aka wajabta mai sai sauka kan shi ba wani zai surta sashi ya ce wannan abin su ya ji ya yi shi alhali ko zai da ƙarfin da su wadancan munafukai da ke zuwa da ƙuzurori don kasu je yaƙi ba sa cikin waɗannan kwata-kwata ba sa cikin shi malai ce wala farka bayan al'ajabi min jihatul kowa awul ajizi min jihatil ma dukkan ba bambanci da wanda ya rasa ƙarfi da wanda ya rasa kuɗi wancan mara lafiya ne wancan tsoho ne wanda kuma bai da kuɗin da zai je yaki Da kun ga tafiya jihadi ba tafiya kasuwanci ba ne tana ce mutum yana samun riba a hanya aƙalla mutum sai ya lissafa abubuwan da yake bukata a halin tafiyan shi zai lissafa yana da bukatan ruwa aƙalla in kwana talatin ke tsammani to yi da guzurin kwana sittin ruwa da zai amfani da shi na kwana sittin da tsari abinci na safe na rana na dare na kwana sittin ya tanaji magani wanda zai amfani da amfani da shi a hanya ya tanaji makami wanda zai amfani da shi da duk waɗannan abubuwan su ya amfani sannan ya tanaji ɗan abin da zai riƙe maman hawan shi yiwa a hanya za a daɗe ba samu abincin dabba ba dole su ya nemi wani kuma ko san in za a je jihadi dabbobin da sojoji suke hawa da rumfa dabbobin da ake ɗaura kayan abinci da kayan buƙatu su san suna suwa ne ne misali mutum zai je jihadi zai je takobi ɗaya ba zai yi ba ƙalla zai takobi biyar guda ɗaya tana cikin kaya in wannan ta dakushe ko ta kaza zai ajiye a wata an fahimta kafin masu aikin wasa wasu yi washi ga dole zai amfani da wata za a je da masu da yawa za a je da kibiyoyi da yawa don waɗannan da yake harbi da su sun ƙari dole ne kun ga tafiya jihadi abu ne wanda yake da buƙatar kuɗi mai yawa kun fahimta sai mutum ya zama ba zai iya wannan kuma duk mutumin da zai tafiya a tsalla zai kai wata biyu a bisa kaddarawa ko sai ya bar ce kamar wata biyu a jini shi sai zama talaka ne abincin ma da za a ci sai an fita ne fa fita an nemo da kyara bai da yanda zai sannan ko ba wanda zai da kinoyin shi wannan an sauke mashi nauyin fitar ba lalle ya ba kawai sai zaman shi an gano wannan da kyau ko biyan da ke jin falalan zakka falalan hajji ba ki da halin da za ki fitar ko ba ki da halin da za ki bayan ne kika iya tunda Allah madaukakin sarki bai sa kina da wadatar ba kun gano wannan da kyau ko wannan nauyin ya sauka a kan Ke yanzu matsayin ki shine ki imani da wannan farlancin da Allah maɗaukin sarki ya farlanta shi kaɗai ake nema a wajen kuna fahimtar wannan da ke Allah maɗaukin sarki ya taimake malai ce wa naziru hadhihi al-aya qawluhu ta'ala makamancin wannan ayar ita ce faɗin Allah cewa la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗaura ma rai aiki sai wanda za ka iya duk abin da ka san ba za ka iya ba har ka sake ka ɗaukan makanka an gano duk da kun fahimci wannan ko ina gani a bisa rayuwar da kuke na yau da kullum da kun zauna lafiya duk da ku samu matsala ba daga wata duk ta sa mutum ta damuwa wani za a biki a gidansu kuma ba ta da abin bayarwa ba ta da abin da za ba ko ba ta sana'a kuma mai ba ta shi ne mai gidanta da za ta ba ko da ne baya je wancan gidan tana son ta da kaza je gida kaza tana neman bashi je ta shiga a dashi ba ta da abin gudu da ta su kuɗin mutane duk ki wulaƙanta kanki a banza a in kina da katon waya suka kira su ku ci yi ba ba hali ba za ki samu damar zuwa ba ba shi da abin za ki aiko da shi amma za ki addu'a in ya samu nan ga wasu wannan aikin fa addini ne ba aikin addini ne aikin shiga aljanna ga wanda ya Allah ya karɓa mai aikin shiga wuta ne ga wanda ya kangare ya da gangar amma an ce wanda yake da lalura an sauke mashi ban suna biki in baki bada gudunmuwan wancan ba sai ki ba da haka ne din ne ya fita mun kuwa na ai za a zage ni shi bakin da ya zage in ya gaji zai shi kun gano wannan da kyau ko in ya gaji da zage ya yau ya gobe ya ji akwai abin da ake kullum ne banda sallah jama'a kuna gano wannan wala ku riga sauka kama kanku kaga duk ta sa kan da cikin damuwa da dai so take ta je biki an ganta ba ta da kudin zuwa ba da zarar ta kokota da kyar ta sami yadda za ta ji na dawa sai an gama shi kuma ta ɗaura ma wanda ta je masu nauyi ba shi da lissafi ki ɗaura masu nauyin ciyar yadda ki ki ɗaura masu nauyin ne muke wajen kwanciya ki ɗaura masu nauyin ba shi kuɗin mota ki dawo an faɗa magana sai a ce zumunci dama ka ke zumunci haka yake dama haka shari'a ta ce shi wanda zai yi sha'anin wa ya sa shi ɗora mafi shi shakkani wace kalli sallahu na san illa wus'aha ba wanda shi ka ɗora mafi ka wahala ƙulla masu mastata su riga ɗaukar rayuwa da sauƙi. zai ɗaukar rayuwa da tsanani abin da ke hannu ku yamfani da shi wanda zai yi hannu ku kwakwara gano ba sallah muke fuskanta nan da yan wasu kwanaki ba wallahi in babu abin da za a fi safiyan sallah kowanne karkwara in akwai gari a jika shi za ki je idi a gane wannan ta ci nama rago wannan kuma ga rogo ta sha ba ta kai ne a ciki da talaka da mai shi bambancin fakaɗan ne ba wannan sunan shi mai shi wannan mara shi shi kenan ko ne da sunan shi ba ki sa mutum ki fitina yanzu a ce sallah guda da shiga sabon kaya ba Allah bai ba shi ya san da ke yanzu a ce sallah guda yar kazan nan ba a yanka ma yara ba su yi hakuri Allah bai zo ba za mu wani da ke su kowa zo na gida ni wallahi ya rayu wannan ko ban ɗauke ta da zafi nan da na sani cikin ne na fahimci nasu ta nake fada mutane ba na yi karatu ne zan ba sai na faɗa ba zauna lafiya mota ma Allah ba shiga lalura amma ya ni ban ɗora maka laluran kai na ba kai kuma in bari ka ɗora man na wanda ya sa mu ɗan shi rana laluran shi zai aurar da ita da ita da wanda zai aure ta da waɗanda za su aurar da ita laluran da mu da ba mu za a yi ko ba za a yi ba duk ne ne ke dora wasu kewa ba inda ake kin mutu bana baɗi za a yi mata aure za a ce cin da wance ta mutu bara auren ba za a yi ba za a yi ko kina nan baki da abin bayan za ki ɗauka ki. ba shi da yadda za su ce wallahi tallahi ɗan uwa za su su ci inda Allah bai ce ba ba matsala da yawa yawan mu fa da zamanin ba aka yi mu fa wallahi sai da Allah ya kwace mu wai kada wani ce da zai iya akwai abin da za ka yi ne wani da ce ba kun manta mun karanta Allah zina yin mijina mu ina wancan ya bada kuɗi da yawa an yi zagi wani ya bada kaɗan an yi zagi ɗan adam kana iya mutum ba wanda yake iya wa ɗan adam dan ba ku shawara ku ɗauki rayuwar da sauki Allah ku ɗauke ta da sauki ba na san kowa an faɗa wasu ba ka shiga ɗauka ba ka daga fitina ya yi aure ita sai ta zai ta nemo auku daga yarinya ta zama almajira tana roƙon duka. sai za su yi auku me yasa ta ɗauki wannan tarbiyya haka ta ga ake a gidansu abu ya taso duk a wahalar da kai ko wanda yake son shi za su aure damuwar shi shi ne Sun daɗe suna ɗan tanada da alkinta abin da za a kai ta ɗaki da wannan ya samu amma matsalar shi ne taron jama'a da za su yi ba su da abincin da za a ce da mutane na ce duniya ina da shawara shawarar nan guda uku na ɗaya ka je ka ɗora ma yarinya ka aure a masallaci musulman da ke nan sun isa shaida ka je gida da azahar ɗin ko ana la'asar ka ɗauke ta tafiya ta ɗakin mijinta duk garin nan ba wanda ya ce ba wani aka yi daga kai sai uwar ta kawai ku zauna a gidan dama kuna da abin da kuke ci kaga yanzu mata tafi abincin dare an rage fitilar ɗaya misali a kan cikin na zauna lafiya ya ce malam wannan zai yi ka yi malam ya shi in ba za ka iya baka turo yarinyar gida na ka ga aiki da cika ya ce shawara na biyu wace ce ya shawara na biyu duk wanda za ka gayya ka gayyace shi to a cikin gayyan da za ka kai ka gaya mashi kowane mutum ɗaya zai zo ya zo da dubu uku <laughs> idan mace za ta zo da 'ya'yanta uku dubu nawa kenan dubu sha biyu uku dubu tar ita fa dubu sha biyu kagan waɗannan kuna ga tattara su sai a musu girki ya ce an yama da an taɓa haka ya ce a tuba ka ka fara ba ya ce wannan ba zai ba ne eh, na uku duk wanda ka gayyata a karo na uku a mataki na uku don ka samu sauki ya ce zuwa abinci shi a gaba wanda ya ta kudin shi na amma kowa ya zo in za ta kwana zo da abincinta na abin kwanakin da za ta yi kuma da kama in za ta kwana ba ka da shi ta za Allah wallahi da farkon na haka yaje ɗaura auren ɗashi ma uwan tana fizge-fizge haka dai wallahi ta ɗashi ɗakin miji kwana biyu ce malam ji wani irin rufin a cikin jini ko koyoyin ban je na zubar da mutunci ya ne bara wajen kowa ba sannan ban ci bashin kowa ba zagi ne dai an yi kuma an gama na ba bikin ma za ki gaishe kowa wata a ce don wulaƙanci ma ba gaya mana ana yi ko ba yi tabba'un nas ghayatul la yardar da mutane aiki ne da ba wanda zai ƙara shi ko ka fara ba za ka gama ta so karbu da mutane yanzu jihadi ne ku jana ba mutane uku zan wani ka ce dole sai kowa ya ji da kayi daidai ba wanda za ka yi ma daidai wallahi abin ba wanda za ka yi ma daidai babu shi ko wani sarkin al'ada yana nan shi baya son a zarge shi bai son a yi surutu kan bai son a yi kaza wannan kawai sai zai ce mawa yana son zai tsara aure shi ɗin?" Mm, mm. kakka sauka a fiƙihunka da mazabinka da kyau don yanzu ke ba ka san ka wani ɓata mu wani ba ka san wani ya zarge ka ba ka san ka kawo shi cikin kunci ce wannan ta mana ɗan jin daɗi da ce za ka sa san ka ciki ta yarda ce ai biya ma ta ka gaya mata da ce to ka bar magana daga ni sai sai ta wancan ka za ta rabu daga ranar ya gane a ce wancan mugun mazhabin da yake a kan shi ƙarya ne ana nan kawai tseren nan kawai aka ce ma'ayyaji a wurin shi ya fita da Ya zai ɓata da ƙar mutane rai ya sa cikin damuwa da takeici ya sa ta samu Allah din ta zazzage shi mu shi da baya son wannan mu ce wannan harkan ba irin naku ba ne namu ne domin ba wanda muka aje a gaban mu don mana matsala kun gano wannan da kyau wallahi ku dauki wannan sun fulan rayuwar ku zauna lafiya sun kwallon rayuwa ke inda hali a yi in babu hali a yi ne yi haƙuri Allah ya yi haƙuri Ina madaukin sarki ya samu shi tafiya ne wani wata shekara can na kwana ɗaya da na ya da isa garin da su kawo abubuwa wannan wannan wannan malam sai kawai na ɗauki ɗan abu na cika ɗan kawai na ba sauran suka zo hana a baka ci da mun ta yi ba sai na ƙoshi yace kuna auna mutane da ku ne yace sai a kano noma ne sai kuma gini yake wancan kaza yake sai ka yana motsa jikin da yawa yana yawan abu kaɗan bi isan shi kun saba zama a cikin gari ko ta ciye ciye ka zame masara ka siya ka sai ga ɗa ka share ki mun gano wani ka ga lemu da biredi ka siya ka gane wa ka ce ta baka ka ga aya ka ga gyada ka ga waye kai kenan bakin kenan da ka san bakin sani ni da nasu ina da lalura irin tawa ina ɗaukan makaina matsaya mai kyau ko su mata in ko ɗauki wannan wala aka zauna na A ta masu gidaje haka nake jiya da su idan ka je kefa fita ba ka samu ba kakka ɓoye matanka zai gaya mata gaskiya wancan ba a samu ba a yawo man Allah da gobe za mu ƙara himma za ta fi cikin matsalar ma yanzu babu za ta fara maka su ka ce mata za ki haɗa ma abu biyu ba za ki haɗa min talauci da tashin hankali ba ba wala ɗin zan ɗauka in ku ki ka tashin hankali na ki zai tashi ne me zan ɗauka wannan suka zauna lafiya matan Sallah ni haƙuri fiye da halin da muke ciki ga zafin gari ga zafin yanayi ga babu fiskin sun haƙura ke ma ɗaya bane kawai ina cin cire zafin da ranar cikin haƙuri sun yi gari kuna fahimtar wannan da kyau ko abu ɗaya ne ya sha ɓoye mai iyali za a ƙara aure kar domin shi ma taimako ne a kanta to ba ka sa wata shida ka gaya mana tun yanzu za ta yi tara ba kafin amaryar ta yau da kuma a rinda kayan ɗan wuya zai ganta yadda ka san zakarin sinsu ne ki ta fita hayyacinta to kaga gara karka faɗa mata sai ana yau za a ɗaura auren amma je an ɗauro ana hanya sai kira ta a waya ta mata france da sai me faɗi shi na yi aure <laughs> Allah kawai ka watsa maka fry ku Allah kafin ta gama yadda amarya ta nuna ƙasa da safe haka za ta faɗi shi ke nufa ya wuce fa ma kullum sai a cikin zillin in masallaci za ka za ka je sata hanya in jana'iza za ka je za ka je za ka je ina kun gane hikimar ku na amma in ba ka son matanka tana ɓata maka rai kana jin haushin ta karasa inda za ka rana in aka sa maka rana wata shida wata goma ka zo ka gaya maka rana ai ta karawa don karɓa rama abin da ke maka amma in dai da so da ƙauna to kaskar saski ka fada mata da hankali saboda abin da mace ta tsana a duk duniya ba kamar kishi haka ne wani wasan kwaikwayo na gani na kita ka wani yasa wai nasiha ne wani malin ya je na wasu mata akan a yi haƙuri shiga mijinki ko aljanna aka je cikin yan matan aljannan ma sai ke shugaba wata yar iska a gibi da ce aljannan ma ba za a ban mu zana lafiya ita ba matsala ko kake shiga kawai ka bota abinci sai ne babu kishi in da ya shiga aljanna ko mutanenmu ne a ciki Allah ya sa da shi jama kun fahimci ku ɗauki rayuwa cikin sauƙi ko dan Allah an fahimta wallahi kar wanta matsa masa kwata kwata komai ku ɗauke shi don sauƙi kar wanta sa masa damuwa tun da ya samu kawai yanda ya samu kawai Allah ya shi kyauta malai ce warawa abu dawud an anasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala laqad taraktum lil madinati aqwaman nabi ne akan hanyar su na ko suna kan hanya za su dawo daga tabuka za su iso madina sai annabi yake ce masu kun wasu mutane a gida can madina ma sirtum masiran babu tafiyan da za ku yi a kan hanyar nan wala faƙasun min nafaqa babu abin da za ku ciyar na dukiyanku wala qata'tum min wadi babu wani rami da za ku tsallaka ko wani tudu da za ku haye illa wahum kun fihi ce suna tare da ku bari mu sharhin kafin mu ƙara sa da ana tafiya za ki kiro da za ki ci da kika ba wata kusa da shi a halin tafiya jihadi waɗannan mutanen da annabi yake magana ba sun samu ladan wannan infaki na dabino ba su ba sun samu a je gangara wani kwari mutane wasu su faɗi wasu su kuje wasu kuna masu harbe su wani mafi biya sare shi kun wannan kaya ta farfe rigar wani kota ya ji jikin wani jirauni ba za a ba wanda ya samu wannan matsalar ladan wannan abin da ya ba waɗancan mutane da ke zaune a madina da su taho ba suna da wannan ladan su duk takon da mujahidi ya yi ana ba su lada ana gafarta mai zunubi to su ma da suke gida suna da wannan kun fahimta قالوا يا رسول الله yasa da suka ce ya manzan Allah wa kefa ya kono ya kono na ma'ana shi ana suka ce suna tare da mutum suna kan gida kwanciyoyin iyali mu muna nan ana ta fafata daga ya haka wahum bil madinati suna madinan kuma ana kai masu tsaraban lada qala ya nabi ce habasa humul uzuru uzuri ne rike sa gida uzuri ne ba da gangar su yi to bari faɗa muku wani karatu mai daɗi kin ga idan talauci ya hana ki ba da gudunmawa a bikin dangi kika kura kika mika al'amarin shi, al'amarin ki ga Allah tun ladan da kai gudunmawa za a ba ta wallahi za a duk ladan da za a ba wacce ta taka da kafan ta je ta zumunci mai hali da wadata kuma za a ba me ya hana ki zuwa ki kai gudunmawa uzuri habasa kogi an gano wannan sai kika je kika bikin ɗaya rana ya wuce ya barwa wuya da shi ba na da ba na ada don ne kika sun aki ba hali ki samu kanki damuwa sau da ne don dalili don dalili ko abu ne ya faru ko ku rika saurin iya cire abu a cikin ranku ku yadda shi don kada zai samu ku hawan jini a banza duk da su na gaya musu Allah ne duk abin da na ba shi baya ko wala ya masa da shi ni za tana nan abin da ya kamata mutum ya rike a ran shi mai da shi abin fitina ni wallahi ba na gan shi ba ma ban ma tana shi sa an yi maganar dubu da ke to in mun haɗu magana dubu ke tuna mu in ba ka ba ni na jingine ke na manta da wannan me yasa yawan je zan kwanta ba ciwo wani abu da me a rai ba shi abun ba bai ma da in ina son in rike abu ɗauko ni nake rubuta duk wanda ya magana da ni gaba rubuta ya ɗauka wannan magana akwai ta ya ɗauka kuma ba in ka ɗaukan mu rayuwanka wannan ku ba wani wahala da za ka shi za ka ci rayuwa mai sauki yadda muke hudu da mutanen nan mabambanta zai wala ga mutum yanzu yanzu na fiffige yadda ka san ya wani namun da ke yana jirgin an samu kanka damuwa wallahi in dai shari'a ta baki uzuri ku ku kyansa uzurin su zama lafiya la yukallifu Allahu nafsan san wusaha Allah zai ɗaura ma ɗan adam abin da zai iya ba shi iya kaza ka kyakwar wannan abin ba shi iya ko kyakwar na ɗauki lokaci mai tsawo ina wannan magana so ni ke yi abin da ke cikin ne don sai abu rayuwa da ke ki ɗakin ki kujera ta lalace yara domin kare da ta ko dalili ya sa sun ɗaukar inda inda tabarma ki ba in babu tabarma in ba uwa ta za ta muke shuru ki ce ba matsala ki hijabi ki kishin ka da mun yi kokari da muka samar da ɗakin koko zani baki ne ɗaki ya zama fayyau kamar zaure iye. wanda Allah ya ba mu kenan koko ki samu kanki damuwa za ki samu kanki damuwa kicin ɗinki ba komai rabu da mutane kin zo baki girka komai ba ki sun zo ɗigo wasu ruwa bi da ki ba su ba su da sarko ba wanda da zai sha ruwan gidan ki ba shi da hali ya sun faro ne ya zo da ruwan goron shi ƴaƴan ki ne ga su nan ƴan mata ba mu wanda aure su ka ta su wuce unguwa ki rabu da su za ki aure su ne na ko ku za ki kasa kasuwa ne ke kasa na ba dai ɗan wambi ko Allah ya shafi mu ki roƙi Allah Allah ya kawo musu nagari zai ta sa mutum ki damuwa sa mu kansu damuwa wani cuta ya kama su ba tsere ba dalili duk masu surutun na akwai mafiya da suke samun muku na wanda tsaye guri akwai abin da suka iya su dinga suru kan mutane ba ku iya ba da solution Allah ya tsare mana imanin malai ce fa bayyana hadil aya annahu la haraja alal ma'azuri babu laifi ga duk mutumin da yake da uzuri wa hum qaumun urifa uzurahum ka arbabil zimana wanda aka gane uzurin shi mun gane wanda yake da wani lalura da yake ya riƙe shi shekara da shekaru wal haram ko tsufa wal ama ko makanta wal ko gurgunta wa qawamun lam yajidu ma yunfiquna da waɗanda ba su da kuɗin da za su ɗauki nauyin kansu wa qala ce laysa ala ala haula ya harajun babu laifi gare su idan nasahu lillahi wa rasulihi idan arafa al in sun san haƙƙin da ke kansu na Allah wa ahabbu aho kuma suka so masoya Allah wa abghadu a'da'ahu kuma suka ƙi maƙiya Allah والنصه إخلاص الأمل من الجيش نص شين متين أيكي باب الجيش إذا كما الله أيكي يمي بيو أيكي ثم الله نسيها إذا كما منظر الله طاعة يمي بيو طاعة shi kuma manzan Allah da su kila kun gano wannan bayanan ku ki so waɗannan sojojin da suke da halin tafiya Allah sai baki ladan su ki waɗancan kafaran da kafircin su waɗanda za a je a yaƙa ya Allah ya ƙara maka lada ma ba shi da halin da za ki ji sai haƙura kun gano wannan da kyau ko sai haƙura wa'azi za a je wani gari can mai nisa mutane suka rika zuwa suna ta yin wasu abubuwa marasa kyau ana ta neman kuɗi wannan ya ci bashi wancan ya je ƙarya wannan shi kuma aikin Allah ke wani ba ka da hannu za ka ba da kuɗin da aka ce ka bayar nan mutane ka kora ka ba da shi ake yi wanda yake da hali da shi ake yi yanzu duk wanda aka ce za ka ji aikin hajjin bana eh da shi ake yi magana visa wanda zai da hali sun yi fasfot ne na a kowace son kudin fasfot a nan hmm? ba ki da hali yanzu kudin fasfot ya isa sosu jali a nan wannan e eh, fasfot ne akwai na dubu ɗari biyu da arba'in yanzu za ka bata dubu ɗari biyu da arba'in ba ta ka yi bacci ba ita ɗin ya kai su bakwai wannan ta yi wajen ɓoyewa biyun ta shiga ta fita zai ta duba suna nan ƙasa na nisa ko lokaci ba lokaci ta ta bin da kingi ba saroni ya ɓoye kudin talakawa ta ba da shawara wa minhu at-taubatul nasuh daga nan da aka ta aka kawo taubatul nasuh wa fi sahih muslim an tamim min dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace ad-dinu an-nasiha ad-dinu nasiha qulna falasan su uku annabi ne ne wannan hadis yace liman قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة وعامته هذا شيء نسيها ga Allah shine jin dokokin Allah nasiha ga manzon Allah gaggata shi da bin umarnin shi da hannun shi nasiha ga littafin Allah karanta shi da aiki da abin da ke ciki nasiha game da shugabanni yi masu da yi masu adda da ba su uzuri nasiha ga talakawa umarni da kyakkyawa da hana mummuna in kana da hali ka taimaka kuma kama kanka game da cutar da shi shi ne kai musu nasiya shi ne ka gwarta mu mutum ma alal ne min sabil Allah ya ce ai min ilal hukuma duk wanda ya kyautata ba hanyar da za a nishe hukuma duniya da lahira in wannan aya jama'a ta daga cikin ayan da ke birgi duk wanda ya kyautata Allah ba zai taɓa sa shi kunci duniyar da lahira ko a zamantakewar ki ne na aure ki kyautata ki kiyaye amana ki kiyaye duk abin da shari'a ta hana na rantse da Allah Allah bai kunta ta miki da duniyar da lahira amma shari'a ta hana ka za ki yi ki ta ba kanki uzuri uzuri uzuri ki zama mu ba wallahi bala'i sai ya kuna fahimtar wani kowa ya kula kowa ya nutsu ya abin da ya kamata wallahu gafurur rahim shi Allah ne gafara ne ko mai jin tsaye ne wala alal ladina idza ma atawka li tahmilahu haka akwai talakawan da ke zuwa kofar gidan annabi kowa na kawo hangari cewa a ta mai a yi mai guzuri ya tafiya kun gano ne da ko ai mai guzuri ta hamila kowa a bashi da sai gida sannan ya riƙe da gudu haji ba sai na usman da za a je yakin tabuka ya kawo abubuwa da yawa a tafi yakin da su ba akwai wanda su gudu aka ɗaɗɗaura su wasu da su zo ya ƙare annabi ya je da su dole saƙo da su koma gida an gano dole saƙo da su koma gida malai ce nazarar fi bani muƙarrini wannan ayan ta sauka a kan ƙabilin bani muƙarrini kanu saba aka ikhwa ɗan uwa ne su bakwai kulluhum sahibin nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗin su sabon annabi wakila nazara fi sabata nafarin min bukunin shasta wasu malamai suka ce a'a mutum bakwai ɗin ne amma daga ƙabila daban-daban ba ƙabila ɗin ba attau rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zuwurin annabi fi gazo ta tabuka da ya na hu a lokacin yakin tabuka don annabi ya ɗauki nauyin su su ji yakin falam ya ji ma ya hamilu hum alaihi annabi bai da kuɗin da zai bayar bai da yin da zai yi kullum nake faɗa mutane in ka tashi da safe matarka ta ce ba sabulu ka ce a yi haƙuri kakai mata ƙarya kakka je ka ce shi da ba za ka iya biya Da za ka za a zauna kayan ba za a wanke su ba ka ce je ka wanke su da ruwa ya isa jira har Allah madaukin sarki ya kawo an fahimta amma ƙiri-ƙiri a ga magidanci an haɗa a wajen sha'ani ko wajen jana'iza yana ta ɓoye-ɓoye ni ya ga wannan wannan jana'iza muka yi kawo wani sai riƙe hannun wani ya ce malami na ɓoye ɓoye kawai da ina da ka ba shi dubu a nan ka zaga shi ina kallon ka ha yi wutan yanzu ga shi mun hau sai ka fasa ƙasa ka shiga hukuta da sama ba da Allah ya sa hannu a biyu na ta dubu biyu ke ƙara mashi shi na ya fi wancan haba duk ka damu kanka duk inda ka gana biyu ko masallaci ka ganni sai ka makale sai tsahu ya cika ka biyo baya in kuma kai sallama ka ganni a baya Allah Allah kake wabka bin duk ka ka ko da kana bi na wanda bai iya dauriya irin wannan tun da bashin nan bai zama dole ba me kamata ko ya hakura Allah ya jama'a mu dauki rayuwa gurgudan abin da za mu da ba za mu iya ba ba shi yasa wanda bai san da yake ba shine ke dauka ko wani al'amari na du'o da ko a mutu ko a rufe ba zai sa wannan ba daidai ba ko ki zo wata da wani abu kike ce ma cikin mallaki wannan in bai cikin masafilan na kaddarin ki a rubuta zaki mallaki wannan abu ba na'am kike zaki ta wahala zaki zaki ta wahala a yanzu a shi shi ulta la ajidu ma a hamilukum alaihi annabi ya ce musu ku yi haƙuri wallahi ban da abin da zan ɗauki nauyin ku ba kuɗin ya ƙare wanda aka kawo mun rabar ta wallo sai su juya baya wa yinuhum ta fi min dama idanunsu ya zubar da ƙwalla hazanin saboda damuwa Allah ya ji doma yin fi ƙon da samu abin da za su fiya ba da samu abin da za a ba su fiya ba ba su da abin da za su ba da gudunmuwa wannan damuwan zuci wanda sai da Allah maɗauki sarki ya yaba musu zuci da gaske suke yi mawuzi sun tsora da kansu abin da ba za su iya an gano mutum yana da waya ya yi ne babu credit kawai shi ke na sai samu wani kwas sai sa sai ce bashin ɗin an jima ma ya ƙara shi wani an jima ma ya ƙara shi wani ciki nan ya sa kan cikin damuwa yana samun ɗaɗɗari biyar ɗin da sa kafi Allah Allah yake na tsoro kafi na zuba da kudin su tun asali dole ne ka kira wai dole ne in ba lalai ba su yi karɓura wasu ba kawai za su sa kafi ne ke kiran mutane da ta shuru ta shuru su na ya an kai masa magana sai ce wani minti suke yi albaki na daga lokacin sai aka rai kiransu da albaki masu suka maka kukan aikin Allah ne wa qala ibn abbas sa'aluhu an yahmilahum ala dawwa sai roƙi annabi ne ba su abin hawa da za su hau tafi jihadi wa kana rajul ya hataju ila da irayi kun ji ko Allah idan za ga mutum ɗaya yana buƙatar raƙuma biyu da irin raƙumi ɗaya yarkubu shi ya hau wa ba irin ya ɗaya raƙumin kawai zai ɗora mashi ruwan da ya riƙa ɗan gobe kuma yanzu za a je yaƙi da sojoji ɗari ana buƙatar raƙuma na in ma ba sai ɗari uku ba tafiya jihadi jama'a tafiya ne da ke buƙatar kashe kuɗi masu yawa yawa to ba su da hali sai a yi haƙuri to jihadi ma da wanda ya mutu a kan aljanna zai wuce ya yi haƙuri balantana ke biki biki ba abinda ni ba su taɓa ba shi matsi ma wuce na abu ne kwarkwata ban taɓa ba shi daraja kwarkwata mun taɓa zuwa zan zo sallan magariba muka yi magana da wani ce in Allah ya malam na baka wani ce ya ta nace kira wani za a ta ɗaura mun tashi kira wani ya ɗauka wasa yake wasa nake duk sun sani ana tashi sallan isha'i kawai na zauna a ƙasa an gama sallah wani ya ɗaura auren na ce mishi kuma kar yarinya ta kwana a gidanka kai mashi masu shi ba shirya wani ce shi ya san da zai shirya da kira an ya ce ai wannan malam sai ya ne daidai ɗaki dai an gama ba komai a ciki to amma dama yana ɗakin da yake kwana nake ta shigar da yake ciki uku kuma tana nan yanzu ya yi shida lafiya ne ma kan ku duk ku samu kanku fitina ba abin da zai kawo muku na riba idanuwa ganin Allah ya bakin sarki shi wa za da holi bu'udu kuma dole ku ce ta zubu guri saboda ni san tafiya kuma tafiyan fa in an je akwai ne akwai dawowa kuma za ki tanadi guzuri da magani da kaza saboda akwai yiwuwar za a yi maki ne rauni a can akwai yiwuwar zazzaɓi zai kama mutum a can akwai yiwuwar mara akwai yiwuwar ciwon ciki ko ciwon kai da zai sauransu dole ko mutum ya rike yan kuɗi ila hanyar an isa wani gari za a wuce mutum ga abin da yake sha'awa ko yau za ta zo da abubuwa ita harkar jihadi ba ƙaramin harka ne na sabi sun yi ƙoƙari Allah ya saka masu alkhairi aya ta gaba sai Allah ya shi إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون إنما السبيل أي العقوبة ولن الله يتكتل زي مس عقوبة والمعصم ولن يستجلي فيه su ne alal ya zina ya ta'azinu naka waɗanda suke za su nemi hanzari wa kuma ya alhali da 'yan kuɗin da 'yan kuɗin suna da shi zama duk wanda yake da hali yake da wadata ya je ya roƙe ya shiga wata yana an gano wannan mm. in an baki kina da hali ya masu kina da wadata sake sarba an gano wannan da kyau ko mm. yanzu za ga mutum ya kawo mana ziyara an zai sa zai tafi yar mutanen ƙauye sa da wannan karanta Ya ga mutum ya dunkule yar dubu goma ko dubu ishirin sai ta riga kamala a sa kati in ka fi karɓa to ƙarshen ta da zazzaɓi zai koma gida an bayyanta ka ansa kuma ya zama maka matsala inda kai na halatta ka irin wannan kun bayyance wannan da kyau ko wanda yake wannan da jami'a da kai daga yau in kana son kai mun kyauta inda dai kyautan ba na gaske za ka yi ba in ma wata dubu ɗari ɗari biyar miliyan dubu za ka kawo ta wanda ma sha kuma kyautan dubu ɗaya dubu biyu mace in za ka yi irin wannan kyautan ka je ka samu wani ɗan ƙwai haka ko wani ɗan biredi kudin wani abu da kawo ko ai zai fi a kuma irin wannan duk abin da kake da wadata a kan shi suke a hankali kaga su suna da wadata amma su zo sun yi nema hangen da kafin jiya su ne munafukai radu bi an ya kunu ma'al hawalifi sun so su zauna tare da 'yan zaman gida da sai Allah ya danna musu wani bala ya ce watsa ba Allahu ala qulubihim Ya Allah ya matse zuciya alheri da taba shiga ba wahum la ya'lamun wa sa'ama haka ta duk wani abu in ya taso Allah ya ga suna ta kokarin ba kansu hanzari don kansu je su aikin addini ba karrara zikiruhum nan Allah ya maimaita ambatansu duk a kiri sai ta hajiri min su ya fa'alihim in ya tsoratar da mutane mugun aikin su mugun aiki su don Allah ya tsoratar da mutane kas je yana abin da su mun gano wannan da ke ku yanzu ga shi can sun bazu an hangari, sun faɗa hangari, sun an suwa duk an yadda da su na ya tafi yaƙi ya dawo kun gano wani in ya dawo kuma ai za su ga suna ta maganganu ko daga ciya ko waɗanda su ko ma su ba da hanzarin ma ba sa yi ko shiru su je kawai su fita da sun mutane su sun ci dubu sai ce ana fahimta shi ne ana ta gaba Allah ya ke tallata tallata su yi ce يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليك munafikai sai ke suna ta gaya maka hanzari wallahi ka zai ka ba wallahi in sa ba zai ba wallahi wallahi wallahi wallahi dan biki je masa shani ba sai a dike cewa wallahi Allah ne bai bani hali ba ko bai da addu'a shi ne ya sa maki ta wallahi wallahi wallahi ya ta zuwa ilaika suna kawo maka hanzari idza raja'atum ilayhi wanda Allah ya dawo da kai gari kun a ce masu la ta ta zo a ah, ba su kun ba da hanzari ba lan nu'mina lakum wallahi ba mai da ku ba lan nasarfiku ba za mu taba gaggata ku ba qad nabba'ana Allahu min akhbarikum ai Allah ya ba mu labarin kun gano nan ke ku akhbarana bi sara'irikum ya gaya mana abin da ke koyi a ran sayyara Allahu amalakum Allah madaukakin sarki zai ga aiki wa rasuluhu amma mun ga aiki kuma mun ga Allah ya gani sun maturadduna ila alimin gaibi wa shahada ana nan za a mai da ko zuwa ga matsalin fai da waye na za su yi ba za su mutu ba sai na ukun bi ma kuntum ta'malun zai ba ku labari fai ja bi amalikum zai muku sakamakon aikin ku mu gano wannan da kyau ko ba da kuna gani kamar kun ci banza ba an ce ku aikin addini ki ta kawo uzuri hangari uzuri hanzari uzuri hangari ra'ayi mu aka ce ramin mun kare da tsiyar zuci lai sallai tsafi ne ke damu wallahi wallahi wallahi sai ke ta wallahi wallahi ba za a koma wajen Allah ba in ma da hanzarin zai faɗa in ma ba hanzarin zai faɗa an fahimta Allah shi da a gaba sai ce سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليكم لتعرضوا عنهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون بالله لكم kaga can an ga masu je ba za mu yi da ku ba Allah ya ba mu labarin ku za a da lahira jiki magari ba an faɗa masa ba ya lifuna billahi lakum za su bunge muku da Allah ya zan kalafin ilaihim lokacin da kuka baro bo kuka dawo gida kun gano ne da kyau na ta kawo hanzari na ta kawo hanzarin da ya sa ba su fita ba ya ci zuwa anhum wajen ku kawo da kai game da zargin su shi ne tasfahu anil laumihim domin ku kawo da kai an laumihim game da zargin su annahu qala alayhi salatu wassalam lamma qadim min tabuka wala tujali suhum wala tukallimuhum haka dawo ta buka annabi sai ce masa ku daina zama da su ku daina magana da su fa an anhum in sun zo ku tashi ku bar waje in sun magana ku kauda su innahum rijsun su kazan ne amalahum rijs aikin su mugun aiki wa ma'awahum jahannam kuma wutan jahannam ce makomansu jaza'an bima kawo yaktubun ita ce sakamakon aikinsu Jihar jahannama Allah zai koma su ba daga kafa ko da bugun aikin da suke kuma ba a zaman hira da su ba a mu'amala da su in sun zo wuri barin wurin ake sun ji sakamakon wa munafikai an gano wani da kai ku sai ce يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يهدي القوم الفاسقين يكون لكم بفرض أمم أستمع السياسي كرم سؤالهم في جلس ودي في جلس ودي أي جلس سدم متملكي لما شكوا في عجل شكوا واوان إرضاء الناس أقول لك يا fa in tardau anhu in kun yarda da su fa inna Allah la yarda an alqawmi shi Allah bai yarda da 'yan tawaye wanda an ce su suki Allah bai yarda da fasikai ba halafa Abdullahi bin Ubay Allah ya takhallafa an laba ba'da zalika daga nan sai Abdullahi bin Ubay ya rantsuwa gaban Annabi cewa wallahi daga yau in za a yaƙi wallahi ba zai ƙara ƙin zuwa watsala ba an yarda anhu